masu kallo da sauraron tashar new africa tv barkanmu da sake saduwa a wani shirin namu na hantsi da ka gidan kowa wanda wannan shirin namu yau za mu tattauna wato a zangon eh, lafiya uwar jiki ko in ce uwar jiki wato neonatal jandals cuta da take shafan yaro wato kuma idanunsu su yi yalo eh, tare da ni akwai fatima sani madu to ku kasance da tashar new africa tv don bibiyar wannan shirin namu mai kayatarwa za mu je hutun lokaci sai mu ara dawowa masu kallo barkan mu da dawa ba tare da bata lokaci ba a yau akwai a tare da mu akwai babban bako wanda ɗalibi ne a turiyar muk da ke nan ƙasar sudan kuma likita ne sunan shi dr usman ɗanladi isa yau insha Allah ba tare da bata lokaci ba zai muku bayani akan cutar nan da take sa fatan yaro ko kuma idansa ya dayalo malam idris wa dr usman barka da shigowa so farko muna son mu san ita menene wannan cutar da mu ake ce mata neonatal jaundice wato mai canja fatar yaro kuma idanunsu su yi yalo to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu kallon mu da wannan lokaci a takaici ita wannan cuta da ake magana nuna suna ne daban haka wanda shi ma jaundice din suna ne daban wato kamar sunaye biyu ne sunaye biyu ne suka haɗu suka ba da eh. to likitoci da masana sun bashi suna haka domin shi ne kamar baby wanda aka sami an haife shi daga lokacin da aka haife shi zuwa kwana 28 ko kuma ce zuwa wata daya sabon haihuwa shi ake kira nunet hmm. shi kuma jaundice wannan shi ne dalili ko kuma ce cuta wanda take sa ka ga fatan yaro ya koma yalo hmm. da wannan farar fatan ta idon nashi sai bai ta mata koma yalo a takaice wannan ita cuta ce wacce mafi aksari 60% yara da ake haifa suna da wannan matsala wasu za ka ga an haife su immediately bayan an haife su da wasu awanni wannan abin zai a ma'ana abin zai fara nunawa wasu kuma sai bayan kwana uku hudu ya danganta da abin da ya kawo wannan cuta wadda ita wannan cuta mm. cuta ce kamar take da alaka da jini wanda shi kanshi jini abubuwa ne suka haɗu suka ba da jini mm. wanda a cikin shi akwai ana ce masa red blood cell white blood cell da kuma platelet wannan su ne suka haɗu wayan abubuwa guda kusur suka ba da jini wanda shi kanshi jinin tissue ne mm. wainan cell cells ne to group of cells in su suka haɗu suka ba da wannan tissue din kana cewa cell cells to mene fasaran cell da hausa wasu suna so san mene cell <laughs> to shi wannan cell din eh. kwayoyin halitta ne wanda shi ma jinin halittar shi aka yi wanda zai ki aiki a jikin mutum da haka wa'annan haduwar su mm. su ne suka ba da shi wannan tissue din mm. to lokacin da ake samun wannan cuta duk lokacin da shi wannan wannan eh, red blood cell da muke magana mm. wanda yana da lifespan nashi ma'ana lokacin da yake dauka jikin dan adam yana aiki to idan ya zama to an samu raguwa kafin wannan lokaci sai ka ga an samu wannan jaundice ya nuna alama to dakta menene sababbin abin da yake ka ita wannan cuta yawwa ita wannan cuta tana da kaso guda biyu ne wanda akwai wanda shi wannan idan an haifi yaro da shi bai bukata a mai treatment bai bukatar ba shi wani magani ko wani wannan eh shine likitoci suke kiran shi da physiological jaundice wanda wannan ɗabi'a ce eh. bayan wasu lokuta kuma zai warware eh. amma kuma wanda zai zama na cuta wanda yake bukata a masa magani shi ma iri biyu ne hmm. akwai wanda ya zamanto shi kan shi gundarin wannan abin hmm. wannan dam ai abu ne aka sami shi hyperbilirubinemia mana hmm. shi wannan bilirubin din ya yi yawa ne a cikin jini wanda lokacin da jini ya kai kwana casa'in sai zamanto ya fara destruction nashi ya fara lalacewa ni bai gama maturing ba tunda akwai harkoki wanda shi jini yake zama yake maturing nasa wanda zaka same shi akwai replication yawa yake girma hmm. wanda zaka same shi stepin guda biyu ne hmm. akwai wanda yana kara hayayyafa ma'ana replication kenan hmm. sai kuma wanda yake kara girma na jiki na cells din nasa so duk lokacin da aka samu wannan rbc din ya ragu eh. ma'ana adadin wanda ake lalatawa din kafin kwana 120 ya kai ma'ana ya fi adadin wanda ake samarwa domin duk lokacin da ake lalata shi ana samar da wani ne ba zai na'am ina so maka wata gara wata tambaya kuma wannan ya kai maka wata tambaya daban wanda alamu wato na idanu su zama yalo mm. yana daga cikin alamu wato cutar hanta wanda ake ce mata hepatitis B shin wannan cuta na da alaka da ita wannan cuta ta hepatitis B ko abin kamar yadda na faɗa akwai physiological jaundice wanda shi ɗabi'a ne baya buƙatar magani akwai kuma wanda yana buƙatar magani alaƙar ta nake son tamba da ita cutar yana da alaƙa da shi yana da alaƙa da shi domin shi wannan bilirubin ɗin mm. akwai wani sinadari wanda ake ce masa mm. albumin mm. wanda shi yake binding nasa ma'ana yake haɗuwa da shi eh. sai a tafi da shi zuwa liba in an je a sana'anta sha nan to duk lokacin da mutum yake da wannan matsala ta hepatitis mm. to abu da zai fara zuwa da shi shine za ka ga yana da wannan alama mm. akwai abubuwa wanda ba shi kadai ba saboda me lokacin da yake da wannan matsala ta hepatitis mm. ai za ga glucose level nashi ma yana raguwa glucose level nashi yana raguwa don haka kuma rbcs nashi idan ka duba wannan ka duba ah, blood count nashi za ga akwai anemia saboda me jinin ya ragu wannan sassan ana kara destruction nasu ba sa kawa lokacin da ya kamata shi kuma wannan albumin din mm. wanda yake binding wannan bilirubin din har ya sa a samu wannan yellow din na ido mm. ko kuma fata kaga mutum ya nuna ya dashi fata shi ta koma yellow shi ma ba ya yi yawa a cikin jinin ga to duk lokacin da yawa a cikin jini a same shi ai ba kadai hepatitis ba mm. complication na malaria ma mutum zai iya zuwan ma da wannan eh, malaria in mutum yana da malaria ta kai wani state za ka ga ya zo da idan shi ya canja wani lokaci ka ga cikin shi ya kumbura kamar yadda shi ma mai hepatitis in zai zo hmm. akwai liver cirrhosis hepatocellular carcinoma duk wannan suna zuwa da abubuwa wanda suke da alaka da wannan jaundice ne to dakta menene ita ire-iren wannan cuta to ita wannan a bangaren yara abin da yake kawo ta suna da sabuba da yawa hmm. abu na farko akwai hemolytic hemolytic anemia ko kuma ce hemolytic disease shine wanda muke magana destruction rbcs bifo lokacin da ya dace sannan kuma akwai resource diseases shi ko kuma ce resource incompatibility shi wannan resource incompatibility yana faruwa ne tsakanin baby da maman shi lokacin da baby yana cikin maman shi ai da jinin baban yake aiki so idan jinin baban antigen nasa positive ne zai zama to bebin da ke ciki antigen nasu positive wato jaririn da ke ciki jaririn da ke ciki eh. da haka ita mama idan negative ne zai zama to an samu me bai zama daidai ba eh. so duk lokacin da ta zo za ta haifi bebin nan na farko eh. zai zama to bebin yana da yana da antigen d positive ita kuma maman dama nomin nata is negative to lokacin da ta haife shi through umbilical mahaifa kenan hmm. ana dan samun wani jini yana iya shiga cikin nata da hmm. nashi su lokacin da jinin ya shiga sai su generating wasu antigens mm. wanda za su zo jinin ya shiga sai ya zamanto wannan jinin da shiga ba irin na jikinta ba ne sai ya zamanto sun zo sun yi generating wasu antigen wanda za su yi fighting against wannan jinin da haka su idan aka samar da su sai su zamo suna zuwa su kuma sai su ke bebin da zai zo na gaba sai su zamanto suna lalata jinin nashi to bari in za ta tambaya kuma ta yaya ake bambance ita wannan cutar ya ake gano ta Eh, yadda ake gane ita physiological ɗinta da kuma wanda ya zamanto ba physiological nata ba wanda ya zamanto na ɗabi'a da wanda ba na ɗabi'a ba yana da yawa mm. wanda ita causes na ai suna da yawa mm. wanda zaka samu shi wannan wanda muka yi magana resource incompatibility abo incompatibility glucose phosphate dehydrogenase deficiency akwai abubuwan da ake ce masa hereditary spirocytosis mm. spirocytosis akwai kuma cephal hematoma akwai abubuwa daban-daban ba ka yi faɗan su da hausa waɗannan abubuwa <laughs> saboda wannan shi wannan eh, gaskiya ne eh. shi wannan resource ne wanda muka yi magana na antigen zai hmm. zama to da bambanci wanda wani lokacin idan kun kula asibiti in mace ta yi eh. awa kwana ɗaya biyu ana mata allura hmm. ko to yawa eh duk lokacin shi ne ai amfanin zuwa antinatal kenan mhm. saboda me ai dukkan wani abu da zai iya zuwa ya dawo bayan haihuwa ko kuma lokacin lokacin da take da wannan ciki a san yadda za a yi takilin wannan matsala mm. so akwai zuwa da suke lokacin da suna third trimester ma'ana wata ukun karshe kenan mm. Mm. likitoci sun raba shi first and second first second and third trimester kowanne wata uku uku ne mm-hmm. wanda shi wancan akwai test da ake masa wancan akwai test shi har za ta zo level da za a fara mata sky ne to idan ta zo a wata na karshe wata ukun karshe tana zuwa ne a weekly ko kuma 2 2 weeks ko sati ke ko sati to idan ta je akwai an ma already an san jinin ta ai mm. tana da fozi tana da negative mm-hmm. to akwai allura da ake mata shine ake ce mata immunoglobulin D mm-hmm. ita wannan allura ita ce za a sa mata wannan antigen D positive din za a sa mata a jikinta mm-hmm. to duk lokacin da aka sa mata wannan antigen D positive din zai zamanto yaron koda ta haife shi ba zai samu matsalar wannan abin ba ka gane abin da nake magana to yanzu ita wannan cutar wani hanyoyi ya kamata abu domin yin rigakafin ta eh hanyoyin da ya kamata abu suna da yawa mhm. na farko dai is good ita maman take zuwa antinatal inda tana zuwa antinatal to za a gano cewa blood group nata ko kuma antigen nata antinatal kana nufin ta ringa ziyarta awo ah, tana zuwa wajen likita awo da wasu abubuwa idan ba ta zuwa awo kenan shine yaron ta zai iya samun wannan matsala eh idan ba ta zuwa awo tunda ai ba ta san halin da take ciki ba ba ta san antigen nata ba kuma ba ta san blood group nata ba idan ya zama to blood group nata O ne mm. shi kuma baby A ne ko kuma B mm-hmm. nan ba za a iya samu saboda ba iri ɗaya bane sai a samu matsala ka gane abin da nake magana mm-hmm. ko kuma ya to ita tana da wasu cututtuka tunda akwai cututtuka wanda ake haifar baby da su kamar yadda kai mun tambaya hepatitis eh. ita a hepatitis din inflammation ne na liver gaba daya mm. to dukan wata cuta da ta iya taba wannan liver eh. ana kira ta hepatitis ka gane abin da ke magana eh. to wannan sai ka sa virus hepatitis virus to shine za mu gane ita hantar cutar hanta wacce ake magana musamman mu a nan kasar sudan wacce ake cewa mutum ba za a bashi residence permission ba sai bai da wannan cuta to ita wannan cutar ana ta ita wannan uh, nunanta jirgin eh ana ta mm. amma ba a cika ta ba mm-hmm. idan kaga an gaje ta sai dai in ya zamanto wannan akwai positive family history mm. na cewa wannan hereditary spirocytosis nan wannan wannan abin da muke magana shine mm. rbc din baya kaiwa lokacin da ya kamata ya mature sai ya mutu to ka ce ana gadatta kenan ita wannan cutar ba na iya yara kaɗai ta tsaya a kansu ba har ma manya kenan suna da yawwa kamar yadda kike magana ita wannan jaundice ai alama ce na cuta amma a bangaren yara ita ma cuta ce mai zaman kanta idan kika ɗauki bangaren yara bangaren manya ai tana da abubuwa da dama wanda suke kawo ta anemia yana kawo ta an samu raguwar jini ko ba haka bane ba mm. idan ka samu su konewa jini da wasu abubuwa da za su iya kawo ta shi sa muka bada misali kamar malaria malaria eh. mm. malaria ma tana iya kawo ta ok malaria ita idan har ba a kula da ita ba tana iya wato ah, kawo jaundice kawo jaundice tana iya kawo jaundice domin rbcs din shi ma yana destruction yana lalacewa to menene maganin ita wannan cutar eh magani da ake ya danganta mhm. a in shi kanshi a physiological din ai kaga akwai bebin da za ga an haife ta lafiya lo ba ta da matsala eh, amma ta yadda za ka gane cewa wannan is physiological kuma wannan ba physiological bane ba mostly shi physiological din ai bai cika zuwa a ranar da aka haifi baby ba amma wannan resource din wanda za ka samu antigen din da bambanci hmm. shi immediately ma a ranar da aka haifi baby ana iya samun shi shi ne oh. abu wanda yake zuwa da farko ma hmm. inda ka tabbatar da cewa an same shi haka hmm. sannan kuma shi kanshi wannan yellow din za ka gan shi golden yellow mm. idan normal ne idan physiological ne eh. idan kuma ba physiological bane ba za ka gan shi green yellow haka mm. ma'ana yellow din da bambanci ita wannan cutar ana su yaro tun kafin ya zo duniya yake samun ta ko kuma sai bayan ya zo duniya da wasu kwanaki eh ita cutar ana haifa yaro take nunawa tunda ai yana ciki ba ka gani abin da ke ciki eh, sai dai me akwai cutar da zai iya dauka turu maman shi mm. su ne ake kiran stoches haka toxoplasmosis ga sanar cututtuka ne da yawa su hiv su abubuwa da yawa so wannan za su iya za a iya transparent that through placenta zai iya daukan su shi bebin so idan ya dauki wannan cuta shi ma wannan according to yadda sign and symptoms suka zo ta yadda za ka yi treatment da shi wannan baby amma idan ya zama to physiological ne bai bukata a mai treatment matukar blood ah, ba wani anemia kuma bebin yana cin abinci yadda ya kamata yana kuka yadda ya kamata ba wani matsala to bai bukata a bashi magani idan kuma ya kai matakin da dole za a bashi magani ma'ana idan an samu wanda ba ɗabi'a ba kenan to akwai treatment wanda ake ce masa ana ce masa phototherapy ko kuma blood ah, transfusion haka shi wannan ah, phototherapy wani kama abu ne kama fluorescent kama kwai ne haka mai haske ake sa yaro a kai za a sa za a dinga auna level din shi wannan bilirubin din to ita wannan cuta misali tana misalin tana shafan eh, mutum eh, daga mutum zuwa mutum misali a amfani da wani wasu abubuwa kamar allura ko wukan wato fede mutum eh gaskiya ita wannan ita wannan cuta mhm. ita akan ta ba a shafata ta wannan bangaren mm. sai dai wata cutar da za ta kawo wannan alamar shine kamar su hiv mm. hepatitis da muka yi magana dukansu mm. saboda shi bebin ai organs nasa ba su gama developing ba mm. ba su gama maturing yadda ya kamata ba gabansa kenan yawwa gabansa eh. ba su gama zama sun yi yadda za su iya defense against wasu mm. wasu matsaloli da su fada da wasu ta a tsakanin su su yara mm. wannan yaron idan yana da wannan cutar kamar wani yaron zai iya dauka ko a wani yaron ba zai dauka ba shi yasa adadin lokacin da take dauka in a animate ne bai wuce kwana 28 to ita wannan cutar ana warkewa ko kuma ba a warkewa eh ana warkewa don kamar yadda na faɗa miki idan ma physiological ne wajen sati ɗaya ma za ki ga yaro ya zama normal dai ana zuwa eh, asibiti eh, idan kuma yana da alaka da breastfeeding ma'ana shayarwa eh ba a tsayawa da shayarwa saboda wani lokacin za ga maman tana bashi amma kuma bai isa ko kuma a ce babu shi milik din bai da yawa so saboda wannan karancin wannan abin din sai zama to an samu hypoglycemia shi wannan hypoglycemia shi zai sa a ƙara samun wannan heme concentration na wani rbc a kara destruction na shi su duk lokacin da aka yi destruction na rbcs to za a kara samun wannan bilirubin wannan dalilin da yake sawa ke samun wannan wannan jaundice din da dama rbc din ai da kashi ake samu shi wannan bilirubin din idan aka fitar da hemoglobin din aka raba him ke ba bada rbcs wanda ake fitar da shi wanda yawa sai kuma ya koma bilirubin shi kuma globin din shine ake fitar da amino acid a cikinsa sa to ita wannan cutar misali kamar rashin tsabtace muhalli haka mm. shin yana kawo ta misali eh rashin tsabtace muhalli eh. bai cika kawo ta ba gaskiya mm. bai cika kawo ta ba domin yawanci an fi haifar yaro da shi cuta ce wacce ake haifar yaro da ita shi sa na gaya maka akwai ɗabi'a wacce haka Allah ya halicce shi wanda kuma bayan wasu lokuta zai zo idan wannan ta gama maturing kamar irin free time baby wanda aka haife shi kafin lokacin haihuwa ya cinye cika eh, eh, eh. shi me ake ce masa ake ce masa um, ana ce masa bakwai bakwaini ko yawwa wannan dama normally ma ana iya haifar su da shi ana haifar su zai fara zuwa mm. kwana biyu za ga ya fara a fayar to amma shi ma akwai yadda ake a preventing kafin wannan abin ya zo mm. waɗanne matakai ya kamata wato a uwa ta ɗauka misali idan ta gane wannan alamu da ka ambata misali farko wani mataki ya kamata su iyayen yaro su fara ɗauka misali idan suka ga alamu wannan eh, jaundice shi yasa ake so ko da mace ta yau a gida to ya zama ta je asibiti ta ga likita mm. saboda dukkan matsaloli da su iya zuwa su dawo mm. wasu ba ta san su ba eh. so amma da likitan ya kan ya gan shi ko ya ganta zai gane cewa akwai matsala kaza don haka matakin da ya kamata shine antinatal shine mataki na farko domin ta dinga zuwa awo dukan wasu irin cututtuka wanda za a iya ɗiba ta bangaren ta hmm. wanda yaro zai iya ɗauka so za ga likitoci suna ƙoƙari suna prevention suna ba kaman ka ce ana iya inheritin wannan cuta ma'ana hmm. ana iya gadon ta to kaman idan maman mutum ko baban mutum tun yana karami ya samu wannan cutar ne shi ma yaron da za a haifa zai gado ko kuma yana girma masha Allah ba sai yana girma ba ai hmm. yana karamin shi za a iya haifar shi mm. in aka haife shi zai kasance da ita saboda ai antigen ne amma daga zarar sun gama body a wannan wasu organ nasu sun gama shi shikenan zai zama lafiya zai eh, koma eh. ko da ba a je asibiti ba kenan eh amma yana bukatar ki je asibiti domin akwai matsalar take faruwa sanadiyar wannan akwai abin da ake ce masa canicterus wanda shi wannan canicterus din mm. idan har wannan bilirubin din yayi yawa akwai wani mataki idan ya kai 20 mg per deciliter a baby wanda yake full time baby ma'ana wanda ya kai adadin lokacin haihuwar shi eh. eh in dai ya kai 20 mg per deciliter ana tunanin zai iya samun canicterus hmm. shi kuma canicterus complication ne na wannan cuta hmm. to a ah, likita ah, akwai hanyoyin rigakafin ita wannan cutar misali eh rigakafin ta shine kamar yadda muke ta nanatawa eh. idan dai har ka san abubuwan da suke kawo ta eh. misali kana da tana da ita antigen nata negative ne to da za a mata wannan tunda ai idan ya zama to antigen nata negative ne lokacin da ta haifi first baby nata ba zai zama to da wannan matsala ba first baby ba zai zo da wannan matsala ba yaro na farko kenan yaro yaro na farko ba zai zo da wannan matsala ba mm-hmm. sai dai yaro na biyu idan dai kika ga ko kaga an haifi yaro na farko da wannan matsalar to akwai previous history of miscarriage ko kuma abortion mm-hmm. ka gane ma'ana akwai akwai ta taba yin ta taba yin bari bari ko zuwa mm. ciki kenan eh, ta taba bari eh ko kuma me an taba sa mata jini so in an taba sa mata jini ko kuma ta taba bari to bebin ta ta haifa na farko zai iya zuwa da wannan definitely mm. amma idan dai babu wannan cikin ai saboda jinin bai shiga jikin ta ba sai bayan ta haifi first baby nata so shi yasa amfanin wannan allura da ake magana wannan wannan allura da ake magana antidin ji immunoglobulin din amfanin ta ai shine bebin da zai zo gaba a kiyaye shi da wannan matsala. to menene hatsarin ita wannan cutar misali idan ba ɗauki matakai da ya kamata ita eh, na da hatsarurruka da dama mm-hmm. hatsarin da farko dai mm-hmm. tana iya taba kwakwalwa wanda shi kan shi akwai wasu wannan ana ce musu nuclear a brain mm-hmm. su ma wannan suna iya canja kala wanda kuma dama ita brain is glucose dependent ita dama da glucose take amfani to iri-iri ne idan ya zamanto ba a kiyaye wannan cuta ba zai zamanto ta taba kwakwalwa kuma duka wata area da ka sani a kwakwalwa mm. ko kuma dukkan wani abu da ka sani yana da area na shi a kwakwalwa kamar moto area hanyar da mutum zai gani mm. mutum zai magana mm. mutum zai ji duka shi sa da an samu complication na wannan abin ya kai yadda muka yi magana shi wannan full time baby kamar 20 mg per deciliter idan ya kai wannan wannan bilirubin din ya kai a jikin baby to tabbas ana tunanin zai iya zuwa da wannan complication din idan kuma premature ne zaka same shi 15 mg idan ya kai 15 mg shi ma ana tunanin zai iya zuwa mai da canicterus din nan wanda shi canicterus din nan zaka ga baby ya zo da alamu daban-daban wani lokacin ma za ga baby kamar baya motsi sosai hmm. saboda ya taba area da yawa sai yawa na kwakwalwa tunda ai duka abin da ke controlling ai daga kwakwalwa yake to ya taba wannan bangarori so saboda taba wannan bangarori da sai zama to area an yayi affecting nasa to likita ita wannan cutar tana da alaƙa da cuta mai karya garkuwar jiki misali hiv ko wanda ake ce mata yawwa mm. kamar yadda muka yi magana hiv ana ɗaukanta ne ita ma turu eh. mamansa ko eh. turu mamansa shi ma zai iya daukanta ai hmm. so tunda zai iya ɗaukanta kenan tana da alaka shi yasa ai a cikin wannan wanda suke ah, unconjugated tunda ita kanta ko wanda yake zuwa direct daga jinin hmm. yake ko kuma suna faruwa ne a cikin jijiyoyin jini shine kamar irin su wannan abo din abo ah, din confrontability hmm. resource incompatibility glucose phosphate da kuma wannan hereditary spirocytosis ina waɗannan kaga suna faruwa ne a cikin hanyoyin jini shi sa aka ce musu unconjugated ma'ana ba haɗa su da komai ba shi zallan wannan rbcs ɗin ne ko kuma zallan bilirubin din ne yayi yawa din idan aka ce conjugated shine ma'ana an tafi da shi da wannan albumin da muka yi magana ba ya je liba so wanda zaka samu a wanda yake zuwa bangaren liba yana da alaka da wannan cututtuka da kake magana shine ma'ana a haifi baby maman shi tana da matsala ta hepatitis sani yaron zai iya tabuwa da ita ko a haifi baby maman shi tana da hiv yaron zai iya tabuwa da ita kuma haka ana iya haifar yaro hmm. da abu wanda ya zamanto congenital ne mana lokacin developing na wasu organ nasu sai a samu matsala hmm. kamar tsakanin gastric da me ake ce masa gastric uh, stomach inda abin da idan mutum ya ci abinci yake zama hmm. tsakanin shi da hanji tsakanin shi da hanji ai akwai hanya eh. wanda shi ne ya samu aka samu junction tsakanin su ana cewa abin pyloric ba mm. to a tsakanin nan idan an haifi yaro wanda ya zamanto wajen ya zamanto ya matse yaro zai iya zuwa da wannan cuta ko kuma lokacin akwai circulation da ake samu daga bayan zuwa liver haka mm. idan ya zamanto shi ma circulation din bai tafiya da ya kamata sai ya kara dawowa to za a haifi yaro da wannan matsala ko kuma za ga yaro ya zo da wannan matsala ka gane so shi sa idan an haifi idan idan an haifi baby in dai maman shi tana tafi previous history na wasu cututtuka wanda za a iya ɗaukan su daga maman zuwa baby to ba ba mamaki dan ya zo da wannan matsala to kamar misalin ka ce uh, idan uwa na dauke misali da cutar uh, ko uh, misali hiv ko kuma hepatitis misali kuma aka guda misali aka samu shi yaron kamar yana dauke da cutar ita hepatitis shin wani mataki ya kamata nan kuma a dauka yau matakin da ya kamata shine mm. za a fara duba abin da ya bayyana jikin yaron mm. idan dai hawa na infections din da muka yi magana mm. su ne suka kawo za ka fara ganin yaron cikin shi ai ya kumbura ma shine ake ce masa hepato splenomegaly eh. za ka ga liver shi da spleen nashi sun kumbura ka gane daga cikin mm. alamun daga cikin alamun cewa infections ne ya kawo su mm. Mm. tunda ai kaga wa'ancan ba infection bane wa'annan abubuwa ne wanda suke bambanci aka samu na jini eh, eh, su kuma rago wa'ancan abubuwa ne wanda aka samu na ɗabi'a yanzu misali an gane cewa na dauke da ita shi ta wannan ah, cutar hanta ko kuma ita Ah, wannan cuta da muke magana kan shi ba za mu ce yana dauke da cutar hanta ba eh. ko eh. sai dai mu ce mi yana dauke da alama ta wannan cuta domin ai ka san lokacin da aka haifi baby mm. ko hepatitis da kake ji akwai wanda ana haifa shi da ita kuma ba ta affecting nasa ba ta affecting din shi mm. akwai wanda za a haife shi da ita amma ba ta affecting nasa sabida me shi an haife shi tare da ita ne to ka gani kamar irin su diabetes eh diabetes misali aiwa eh, cutar suga. kaga eh. ai ana iya haifar baby da ita no ba da ita ba da alamun da alamun irin nata mm-hmm. tunda ai alamun irin nata za ga an samu mutum babba eh. obesity da wasu abubuwa ko ba haka bane ba wanda suna iya kawo wannan diabetes mm. to ita ai tana amfani da insulin maman shi tunda tana amfani da insulin shi yaron lokacin ake haifar shi ake halittar shi shi jikin shi bai da wani damuwa eh. da haka abin da ya samu turu mamansa zai dinga amfani da shi idan tana amfani da insulin da yawa eh. shi ma zai amfani da insulin da yawa wanda shi wani insulin da zai amfani da shi da yawa ɗabi'a ce ta shi a haka aka halice shi sai ya zama to ya zama babba eh. shine ake ce masa sai ya girma sana ake gane irin su cutan ciwon shugan da sauransu ba sai ya girma ba mhm. ita mama in tana da history na cewa in tana da wannan matsala kuma tana amfani da wannan insulin to za a tabba za a yi a bebin da shi wanda shi ma indication ne na cs wanda wani lokacin suna sawa dole masu an yi wa mace operation saboda bebin ya zama babba eh. saboda wannan insulin din yana amfani da shi da yawa to idan gane yana dauke da misalin alamu na shi diabetes ko cutar suga hmm. shin za a iya ba shi wasu magunguna saboda kar ya kamu da ita kuma da mataki shi ai da eh, bai da ita shi bai da ita eh, eh. bai da ta ina ma misali ne eh. kamar yadda ka tambaya eh. ita wannan idan an haifi bebu zai zo da cutar ne zai zo da alamunta tun da eh, wani lokacin an halice shi ai antijin nasa a lokacin suke developing shi ba su gama ba tun da duk wani kariya da yake samu yana samu ne turu maman shi da ko a lokacin da yana cikin cikin shi mm. wannan bilirubin din an haife shi wanda yake hucewa bayan kwana ya zo bayan kwana uku da karshe zuwa sati ya bata ai saboda ragowar jinin da yake tsakanin placenta da shi maman shi ne to kamar ita uwa idan tana da history na wata cututtuka wanda shi dan eh, cikin ta zai iya dauka kamar wani mataki ya kamata ta bi da irin abincin da ya kamata ta ci yawwa domin kare lafiya ya danganta da cutar mm-hmm. akwai cuta wacce idan ta zo tana da ita mm. akwai magunguna wanda za a dura ta akai wanda kuma magungunan ba sa crossing placenta wanda ma'ana ba su iya kawo matsala ga bebin da ke cikinta ba tunda magungunan iri-iri ne akwai magani wanda in an yi amfani da shi zai iya sawa a samu defect wajen bebin ma'ana a samu congenital haka na wani halitta na shi ya canja in ta amfani da bebin saboda me maganin yana crossing placenta yana shiga cikin mai to kamar ita wannan cuta idan an yi maganin ta an warke hmm. shin tana iya ƙara dawa ko kuma ta tafi kenan yawwa good question wannan cutar in dai an yi maganin ta lokacin da take nan kuma an dukkan wani abu wani sababi wanda ya kawo ta an warware shi ba ta dawowa sai dai wani dalilin ya kara dawo da ita to ta yi ake gane wannan an warke daga wannan cutar gaba daya kuma a daina zuwa da likita ko kuma likitan shi zai ce ya zo ta daina karban magani ko shi yaron a daina bashi misali magani haka idan in ka fahimce in ba ka manta ba kamar bayan da na ma a baya eh. treatment nasu a akwai abin da ce maka phototherapy mhm. wanda shi bebin za a dinga kai shi ana sa shi cikin wani haske eh. in aka sa shi cikin haske shi ne zai dinga wannan din zai dinga penetrating fatan nashi yana zuwa yana wani din abin eh. so idan an je an kai shi yau an masa hmm. lokacin da likitan ya bayar in aka koma kafin a masa ya za a ƙara duba wannan eh. level din shi wannan bilirubin din idan level nasu yana raguwa fine za a ci gaba masa har ya zamanto ya warke eh amma kuma lokacin da za a masa shi ma wannan treatment yana da nashi complication din hmm. to shi sa ka ga an kai baby za a sa shi sai a rufe masa ido saboda mai hasken zai iya lalata wannan kwaya idan nasa eh to ah, masu sauraro ka gane ina jin ka masu sauraro da tashin ah, masu kallo sauran tashin New Africa TV ah, mun ji alamun wannan cuta kuma da hanyoyin yadda za a wato rigakafinta da kuma yadda za magajinta yadda za magajinta yadda za magance ta to a fatima kin ji likita ya karo bayani kuma dai za mu je kamar misalin hutun rabin lokaci sai mu kara dawowa ku kasance da tashan new africa tv hausa da kai da ke a kafin duniya ana ta wani kama ana biki matau ki lahiya ruwa ba a kurba ruwa sai ba a kama tu sai da lahiya ruwa jiki ba a kurba ruwa sai da lahiya ruwa jiki ba a yin sallah sai da lahiya ruwa arne sai da lahiya uwa jiki ba awa araba sai da lahiya uwa jiki ba a shiga mota sai da lahiya uwa jiki ba a shiga shirgi sai da lahiya uwa jiki ba awa fanda sai da lahiya uwa jiki babu mai hushe da ke ado saboda bidan labiya maza ka shawaya suna sa kwada da sama da kwada na magani waɗansu sun ni shara da sama da kwada na magani waɗansu na lika zo da sama da kwada na magani waɗansu suna kaduna da zama da kwanana magani waɗansu sun yi kano da zama da kwanana magani ka tau ilai eh, jiki lahiya uwa jiki babu mai hushi da ke To masu sauraro barkanmu da dawa tabbas lafiya uwar jiki kuma babu wanda ke fushi da ita. Yanzu za mu ɗora daga inda muka tsaya tare da wannan likita namu. Malam Idris mu ci gaba. To likita su mun tsaya muna kai Dr. sauraro da kallon tashar new africa tv muna tare ban gushe muna tare da dr usman dalladi da su samun barkanmu da dawa hutu lokaci yanzu ka yi bayani sosai yadda za a riga kafin ta yadda za a magance ta kuma da alamunta da sauransu to yanzu ina so in ce bayan wato ta yaya za a magance ta misali bayan an gano wato ita wannan cuta ta bayyana a cikin yaro misali eh, mhm. yadda za a magance ta iri-iri ne aiki mhm. ya danganta da abin da ya kawo ta kamar yadda na faɗa a baya mhm. idan tana da alaƙa da shayarwa misali akwai allura da ake yi ko kuma akwai magani da ake bayarwa ana kiran shi phenobarbital wanda za a bawa maman kafin ta haihu ko kuma bayan ta haifi yaron sai a bawa baby din amfanin bashi kafin ta haihu mm. matun da yana cikinta eh. tun da yana cikinta kafin ya gama maturing tun da yana cikinta ita komai na ta girma yake amfani yau kafin ya gama girma eh. na sami shi na free time kenan to za a yi mata wani za a bata wannan magani na phenobarbital idan kuma ya kasance an riga an haife shi saboda wasu matsaloli ko wasu dalilai ba a yi wannan ba to sai kuma a yi wa shi bebi din a ba shi wannan phenobarbital to in aka ba shi wannan insha Allah abin ba zai nuna ba to bayan an haifi yaron tun da ka ce kamar matsalar shayarwa ma mm. tana iya kawo wannan cutar eh. to idan kafin ta bayyana dai ta matsalar shayarwa eh. me ya kamata a bi wajen magance ta yawwa matsuri wacce take ta alaka da shayarwa mm. za ki ga duka ba ta da alaka da abubuwan da suke sawa ko infection ko wasu abubuwa sai dai za ki ga jikin shi ma golden saboda me ba wani matsala ba ne ba kawai abin da ake bukata content din da yake cikin base din da ake bashi milik din bai kai adadi ba so mm. ana bashi at least a bashi kamar ya wuce sau goma a rana in aka bashi ya wuce sau goma a rana to insha Allah wannan abin ba zai zama ya nuna ba kuma ko da ya fara nuna ba in aka ci gaba da bashi tunda alaka yake da shi saboda me abin da ake bukata a cikin wannan abinci nashi bai kai ba to tunda an samu abin nashi bai kai ba za ga jikin bibin ma yana bushewa saboda babu enough abubuwa da ake bukata an samu dehydration so sabi sanadiyar wannan abubuwan sai ga jikin nashi ya fara shi ma koma yalo so amma idan ana bashi ya wuce adadi sau goma saboda zai zo ya karba din ai tunda bebin normal baby ne amma kwanta inda yake ciki bai kai adadin wanda ake so ba to za a bashi zai dinga karba amma kuma yana karba din zai karba da yawa sai ga kaɗan ne saboda abin da ake bukata a cikin jikin bai kai ba so sai ake so a dinga bashi da yawa ya wuce kamar sau goma a rana to aka bashi insha Allah za ga abin ya zama babu wani damuwa to kamar dukkan su ne suke kawo complication na canitaros ko yaya eh ba dukkan su ne suke kawo canitaros ba wanda suke kawo canitaros yana da alaka da wannan hemolytic Mm. hemolytic wanda suke na jini kenan mm. wanda ba a cikin wanda a cikin hanyoyin jini suke tunda ana kai jinin sako kwakwalwa ana kai jinin kwakwalwa so idan suka je can za su je su tara shi ne shi ne kamar irin su wannan ABO compatibility mm-hmm. resource incompatibility wanda su ne commonest abubuwa da suke kawo wannan canic terrorism wanda kuma ya fi samuwa ga baby wanda yake preterm baby wanda ba wanda an haife shi kafin lokacin shi mm. abin ya fi taba shi to kamar kai bayanin wannan cuta irin tana taba kwakwalwa eh. idan ba a magance ta da ba to kamar tana iya shafar jin mutum ko ganin sa. eh tana iya shafar jin mutum domin test na farko ma da ake so a yi idan aka samu serum bilirubin din ya kai wani adadi kamar yadda muka magana idan full time baby ne ya kai 20 mg ko kuma free time baby ya kai 15 mg ana so a je a duba jin shi za a mai test saboda me tana abin da take saurin taba shi ne ji za ta taba wannan sai kuma akwai wasu abubuwa clinical akwai wasu abubuwa sign na organs wanda suke appearing wanda dama tabbas ya fi taba wanda yake kafin kafin ya kai adadin da ya dace a haife shi so an haife shi saboda jikin shi bai da girma jikin shi bai da girma kuma kan ya fi girma hmm. tunda ai duk lokacin akwai lokacin da yake kaiwa yana ciki za ga kan ne 1 over 3 kan ne ya koma 1 over 2 kan ne ya koma 1 zuwa haka haka irin da yaran nan da ka kansu babba jikin su ba suna girma suna girma suna girma so ai yana ta wannan connectors din idan aka zo ana samun matsala ne ai wani lokacin wajen haihuwa to idan an samu matsala wajen haihuwa tunda ai kokon kai ba guda ɗaya bane ba mm, mm, mm. akwai hada-hada ne na na na na bones haka articulation na kasusuwa kenan kasusuwa eh articulation ne nasu suka hadu suka bada wannan skull to kamar idan ta yi affecting ji ko gani ita mm. wannan cuta eh. bayan mutum yaro ya kamu da matsalar ji ko gani ana iya magance jinsa ko gani ya dawo ko kuma in ya samu da shi ya kamu kawai ana monitorin nasa ana monitorin nasa ai ana sanja masa jini mm. ana canja jini to sai zama to yana raguwa yana raguwa to likita ka ce wato ana samun targawa misali daga hanyar shayarwa mm. misali idan uwa da take dauke da wata cuta misali mai yaduwa mm. shin a wannan hali misali ya kamata ta shayar da ɗanta ko kuma dai a fara magance ita cutar uwar in har cuta ce mai wanda ake samu maganin ta kamun ta cigaba shayarwa ko kuma dai mai ne wato abin da ya kamata nan eh kana maganar wace iriyar cuta ke nan wacce take yaduwar eh ke to akwai kamar misali akwai cutar in ce cutar hanta ita hanta sannan akwai hepatitis sannan hmm. akwai cutar misali ah, mai karwai garkuwar jiki sannan dai wasu dai cututtuka dai gaba ɗaya na nufin cuta misali mai yaduwa haka na eh, hmm. abin da ke faruwa shine hmm. ya danganta da shi maman nasa level din saboda ita kanta hiv ah, da kake magana mm, mm, mm. ai level level ne mm-hmm. kamar mataki mataki mataki ne mm-hmm. akwai matakin da idan tana kai wani mataki ne kamata a ce ta shayar kuma wani mataki ne kamata a ce kar ta shayar saboda tsoron kar ita wannan cutar uwar take dauke da shi ya shafi dan ah, jaririnta yawwa akwai wani wani abu ana kamar kwayan halitta ne mm-hmm. ana ce masa cd4 cd4 cd4 eh wannan cd4 shi ke determine cewa wannan cutar ta kai wani adadi wanda za ta koma aids haka ko kuma yaya mm. saboda initially in mutum yana da wannan ba ma magani za ka ba shi ba eh. za ka fara monitoring nashi ne so in yana wannan level da ake monitoring nashi bai da bukatar ya tsaya da shayar da bebin nashi mm-hmm. bai da bukata kuma ai ita already tana da wannan matsala to dole dama muna tunanin bebin ma zai zo da wannan matsala to ba haka ba mm. to tun da gejin zai zo da matsala noni a ce an tsaye da shi gaba da tun da yana wannan matakin mm. saboda akwai abin da ake so shi bebin in ba da wajen maman shi ba zai samu ba shine ai ɗaya daga cikin abubuwan da yake sawa idan ana shayar da bebi eh. ba maman shi ke shayar da shi ba ana hada masa abubuwan da za a shayar da shi ne sai ka shi ma ya zo da wannan matsala ta jaundice saboda mai abin bai karbe shi ba ko kuma abin bai kai adadin abin da ake so ya samu a cikin jikin ba to kamar idan mama tana dauke da irin cututtukan da yaro zai iya dauka before a haife shi mm. za ta iya zuwa wurin likita domin a ba hanyoyi a mata rigakafin da shi yaron ba zai dauka ba ko kuma dole idan tana da su shi ma yaron sai ya dauka da kamar wani iri ke da. kamar irin su hiv hepatitis din da su diabetes diabetes ba zai dauka ba ai mm. sai dai za a haifi yaron eh. yana amfani da insulin din yayi yawa shi ba matsala ne a wajen shi ba shi haka aka haife shi naturally haka yake amma ita kuma me magani take sha to duk lokacin da ta sha magani zai je ne yaron shi kuma haka yake bai san magani bane ba don haka zai amfani da shi a cikin jiki mm. ma'ana ya zama to shi kamar haka ɗabi'a shi take shi sa birin zai zama babba hiv kuma da ke magana ana haifa yaro da shi dan idan tana da shi dole turu jini ake daukanta dole ne su ta a karshe a wato bayan da wanda bai wuce minti daya ba wani ah. kira ba ka yi ga iyaye misali idan sun gano wannan cutuka me ya kamata matakan da ya kamata su dauka misali abin da ya kamata shine hmm. duk wanda ya san yana da irin wannan matsala hmm. ko kuma an haifi bebi yana da irin wannan matsala to bai eh. bukata a tsaya da shi a gida yana bukata a je a ga likita eh. wanda ke da alaka da abin saboda ya duba shi ya ga shin menene ya kawo wannan cutar eh. sannan kuma hanyoyin da zamu bi wajen magance su yaya suke wani idan ka je kika ga likitan hmm. zai ce miki eh babu damuwa kawai a ci gaba da shayar da shi ko kuma babu damuwa a je a ci gaba da masa kaza hmm. babu damuwa bayan kwana kaza zai zuwa auna wannan bilirubin din hmm. idan kin zo an auna an ga ya haune da yawa to za a fara masa wannan phototherapy ko kuma exchange transfusion idan ko bai hawa zai ce miki kenan saboda ke da kanki ma za ki gane ko za ka gane abin yana raguwa yana raguwa a takaice wata shawara za ka ba wa mata masu juna biyu mm. ta hanyar zuwa ganin likita eh. saboda akwai wasu matan da za ka ga suna da juna biyu amma kwata-kwata ba su zuwa su ga likita gaskiya ne to shi ganin likita yana da amfani sosai da sosai kamar irin wannan akwai complications da suke zuwa lokacin haihuwa wanda idan ba ta zuwa ganin likita ba za a gane su ba eh. wanda complications din yana iya kaiwa wani lokacin ka ga an rasa bebin ko kuma ita an rasa ta eh. haka kuma wannan yana iya ta ko da ba a rasa shi ba yana iya taba lafiyan bebin ko kuma ya taba lafiyan ta to yana da amfani sosai da sosai ya zamanto wannan antinatal ana zuwa wajen likita domin a nan ne za a san cewa irin matsalolin da ake fuskanta da kuma hanyoyin da za a magance su kafin a haifi bebe to dakta mun gode da wannan bayani da ka kai mana kuma muna fatan masu kallo da sauran tashar afirka za su amfana da wannan bayanai da kuma nasihu da dakta ya bada wa ku kasance da tashar new africa tv ranan asabar mai zuwa insha Allah da za mu kara kawo muku wasu shirye-shirye masu kayatarwa a cikin shirin hantsi daga gidan kowa. Kuma har kullum kar ku manta za ku iya bibiyan shirye shiryen mu ta kafofin sadarwa na zamani irin su Facebook, YouTube, Twitter har da ma Instagram. To masu sauraro a nan za mu da sa'a cikin wannan shirin namu sai kuma wani satin Allah ya kamu yadda za mu kara kawo muku wasu bayanai wasu shirye-shirye mu namu masu kayatarwa. Likita sai kai sallama da masu kallo. So what is going on? We don't know what is going on. So what is happening? We don't know. see my people do a spanking Some of them dama dama dama argue Some of them some of them dama fighting Dama fight dama killing one another Kitty Shele, Kitty My country is not a movie Kitty Shele, Kitty Gudana My country it is slowing down We have to be living together Together loving one another We have to be brother keep us is to keep our and keep it together Tunani in manyar ma kusan I get to one good friend whose name is Sinusa Chukudi Ayola Didi Musa Impaza Typically Hausa But him go school for Kongo Osha One plus one equals the answer Teacher ban sani baba ba shi kusa Ko ya kan da susa Amma ya san Nigeria bosa Ya san arewa da kudu zai je daga yamma gabas da kudu Ya hau tudun ubudu da zuma yana ihu duk Nigeria mu haɗu Mu ɗaya supposed to be brass brother keeper, sister keeper, keeping together. Whether you be northern or southern, hey, western or eastern, mm, Christian or Muslim, wasu biya be jariya. A rinka tunani in an girma a san an girma. Dan Allah a rinka tunani in eh, an girma a san